Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Barkan mu da sake saduwa da ku a wannan tashar ta ta gaskar tufa cibi. Nahiyar Afirka a tarihin ta ta suna da manyan mutane waɗanda suka jagoranci kasashen su ba tare da sun taba zuwa wata makarantar boko ba ko kuma sun samu wata takardar kammala wata makaranta ba. A yau da kai muku jerin shugabannin kasashen Afirka da aka taba yi da ba su taba taka su zuwa makarantun boko domin dokan ilimi ba. Amma kamin nan ku dinna mana subscribe da kuma alamar karawa don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Na ɗaya, tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu, Jacob Zuma. An haifi Jacob Zuma a ranar 12 ga watan Mayu na shekarar 1942. Ya shugabanci ƙasar Afirka ta Kudu daga 9 ga watan Mayu na shekarar 2009 zuwa 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Ya fito ne daga kabilar Zulu, ya kasance jigo ne a gugur mayan yaki da wariyar launin fata. wanda aka taɓa ɗaurewa na tsawon shekaru goma a gidan yari a tsibirin Robert da ke kusa da birnin Cape Town. A baya ya kasance mataimakin shugaban ƙasa daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2005 kuma ya zama shugabar jam'iyyar siyasa ta ANC a shekarar 2007. A shekarar ta 2009 bayan nasarar da jam'iyyar ANC ta samu a zabukan yin majalisar dokoki. Majalisar ta zabe shi a matsayin shugaban kasa inda ya gaji shugaban rikon kwarya Galima wanda ya zama mataimakin shugaban kasa. Jacob Zuma don jam'iyyar ANC su lashe zaben yan majalisar dokokin kasar a shekarar 2014 a cikin yanayin zamantakewa siyasa da tattalin arziki wanda hakan shi ya ba shi damar sa da aka yi a matsayin shugaban kasa a majalisar dokokin kasar an shaye masa zargi zargen cin zarafi da cin hanci da rashawa da kuma mai da tattalin arzikin kasar baya ya bar shugabancin jam'iyyar anc ne a ƙarshen shekarar 2017 biyo bayan barazanar da aka masa na korasa a jam'iyyar nan ya yi murabus daga shugabancin jam'iyyar a shekarar 2018. Bincike ya nuna cewa tsohon shugaban ƙasar ta Afirka ta kudu wato Jacob Zuma bai taɓa zuwa makarantar boko ba. Na biyu, tsohon shugaban kasar Uganda wato Idi Amin Dada. An haifi Idi Amin Dada a Awo Ongo a Kobolo tsakanin 1923 zuwa 1925. kuma ya rasu ne a Jidda a ranar 16 ga watan Agusta shekarar 2003. Ya kasance soja ne na Uganda kuma dan siyasa ne na kasar Uganda. Ya yi mulkin kasar Uganda tsakanin 25 ga watan Janairu na shekarar 1971 zuwa 11 ga watan Afrilu na shekarar 1979. Sannan masana sun tabbatar da cewa Idi Amin Dada bai taba zuwa makarantar boko ba. Na uku, tsohon shugabar kasar togo yadima nasimbe yadima nasimbe wanda aka fi sani da nasimbe yadima an haife shi a ranar 26 ga watan disamba na shekarar 1935 a faye togo kuma ya mutu a ranar 5 ga watan fabrairu na shekarar 2005 a cikin jirgin shugaban kasa wanda ya dauke shi don jinya zuwa kasar faransa ya kasance soja ne kuma dan siyasa ne na kasar togo ya shafe shawon shekaru 38 yana gwagwarmaya a togo daga shekarar 1967 har zuwa rasuwarsa shi ke da shugabancin kasar togo kuma an ce shi ya kasance mutum ne mai mulkin kama karya shi ma dai an tabbatar da cewa bai taba zuwa makarantar boko ba har ya shugabanci kasar togo da rasuwarsa na hudu tsohon shugaban kasar liberia wato samuel doyi samuel doyi ya zama shugaban kasar liberia bayan ya jagoranci juyin mulkin kasar a ranar 12 ga watan Afrilu na shekarar 1980 a Monrovia kan William Tolbert. Samuel Kanyo an haife shi a ranar 6 ga watan Mayu na shekarar 1951 inda aka kashe shi tara ga watan Satumba na shekarar 1990 shi ma dai ya kasance soja ne na kasar Liberia wanda ya kwace mulki da manufar kawo ci gaba ga kasar ta Liberia. don haka samuel doye shine dan asalin kasar na farko da ya zama shugaban kasar liberia tun kafar liberia a shekarar 1822 shi ma dai samuel doye an tabbatar da cewa bai taba zuwa makarantar boko domin dokan ilimi ba na biyar tsohon shugabar kasar chadi wato noel milario odinga noel milario odinga an haife shi a shekarar 1932 a doyele beboto a yankin logon kuma ya rasu a ranar 4 ga watan Mayu na shekarar 2007. Ya kasance babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Chadi. Ya taka rawa sosai a juyin mulkin kasar da aka hambarar da shugaban kasar Chadi na lokacin wato Francois Tambalbaye a ranar 13 ga watan Afrilu na shekarar 1975. ya hau kanka ragar shugabancin kasar chadi na tsawon kwanaki biyu har zuwa ranar 15 ga watan afrilu lokacin da babbar sojojin ya zabi felix malum domin ya maye gurbinsa shi ma dai wannan babbar hafsan hafsoshin sojoji an tabbatar da cewa bai taba zuwa makarantar boko ba mun goyi da kallon wannan bidiyon daga tashar gaskiya 24 tv idan bidiyon ya muku da ku dana masu subscribe da kuma alamar karawa domin samun shirye-shiryenmu na gaba mun gode